fa abun da ya faru da ni ma mutane mu ba su ji labari ba mutane mu jina ba su ji labari ba hani hani ya kullu gurguri karfi nan da na yi ma su zo ja a kwanar da wuta har yanzu kuna nan kana noma an kashe mijin kan da haki mu duma har yanzu kuna aikin ne su je an kwanar da amfani haka ne na zauna to daga zai sai Allah kana hannun baban mutum taimakon shi alhamdulillah in gode Allah ba haka ba to kai mai tunani ne mana ba miji a wajen ki ba komai sai Allah alhamdulillah baban mutum yana taimakon ka akwai tunani wasu daga cikin mata da suka rasa mazajensu a sansanin 'yan gudun hijira na damari da ke jihar adama ke faɗin irin halin zaman kadaici da suka samu kansu a ciki bayan kashe mazajensu a rikicin boko haram wannan na zuwa ne daidai da zagayowar ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin tunawa da mata da suka rasa mazajensu na shida mai taken kau da kadaici na ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke damari a jihar adamawa inda na yi hira da wasu daga cikin irin waɗannan matayen da aka kashe su a rikicin boko haram don ganin irin halar rayuwa da suke ciki da kuma yadda suke ɗaukar ɗawainiyar kulawa da ya'ya da suke goye da su asha ali wato ni zamu da mijina boko haram ne an je an kashe don ba a su aiki ba sai ya bar ne da ilaya uku a hannuna kuma ni bana da dawa bana da uba bana da uwa duka ni mara ne ba to ni ba san kowa a ba komai ma ba a wajena gani da yarana anan nan ba san kowa ba yana da suna Gambo Suleiman. Idan kika juya kika kalli 'ya'yan nan da mai gidanki ya barki da su ya kike ji a ranki? Sai in ji zuciya na ya sanke. Wani tunani kike kuma ya kike ganin zaki iya renon wayannan yara guda uku? Tunanin da nake yi dai ina na gode wa Allah da dai ya sa ni a gefen nan da ma'aikata suka rufa mana asirin mu da suka rike mu. Ina da suna Tuto Nuhu. Wani kokari da 'yan uwan mijinki suka yi domin su taimaka muku? Ba sai Allah na ba kokari muna tare ma bani wani kokari mutane su bayan da ya rasu bani wani kokari mutane su daga ni sai Allah na da taimakon gwamnatin da yana taimakon mu anan daga zuwa mu anan alhamdulillah kritikar da majalisar ɗinkin duniya ta bayar a bana ya nuna mata da yara sama da miliyan ɗari biyu da mutuwa ya raba da mazajen su ne ke fama da matsalolin talauci dama jahilci da cututtuka a wasu lokutan ma mafi yawan su ba sa samun kyakkyawar kulawa daga yan uwa da dangin mazajen nasu saboda wasu dalilai da ake dangantawa da al'adu sabanin abin da ake samu a kasashe da suka rigaya suka ci gaba inda ake baiwa wannan rukuni na matayen alawus alawus a duk wata a nahiyar afirka kuwa hakan iske su ne kan manyan tituna na birane suna barace barace cikin halin rayuwa mai takaici salusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya